bahiyya ka gane ko in je ka samu masu zakuma za su baka kana maka bayani da sauransu za a nuna ma gama wurin gama menene sai ga yadda ake in ka gani ka ga akwai abubuwan ban mamaki wurin yankan nan inda kake mu dole ni ma ban iya ban taba yin ragon ba ni in tsaya man kalle da ke yanka ba ban taba tsayawa ba kuma ban da ma sha'awan in ji ran da ke yanka shi ban da sha'awa zuciya ta ba ta sha'awan je in so ko na je na iya wannan ni dai ba zan iya koyar da yadda za a yanka ban iya yanka nan zo ce ga yadda za ka ga yadda za ka ga yadda za ka sai kai kai ka fa ni gai idan da ba hambaniyatu aw al hadayu daru sahibi aw yahudiyyu aw nasrani shari'a idan zubi haɗe in aka yanka layyar ko hadaya amma ba mai ita ba zai da sahibi ba mai hadaya ne ba yanka hadaya ba mai layyar ne yanka hadaya ko kuma ya zama ba ma shi ba ba yahudu ya yanka ko ba na tsari nan ko da misalin ba a yi ma magana ba in ka duba kai shiru wato reshe ya jiye da mujiya reshe ya jiye da mujiya ya aka reshe ya jiye da mujiya yahuda wannan da kiristoci na mala su ne laborin duniya yanzu aka koma aka waye gari aka koma mai ɗaki ya koma gadi wanda ake wa aiki ya sayar da gonan ya koma ya zama laibura gonan haka aka koma in ban da ba za ka ya kawo ba shauri su ne mahautan su ne masu zuwa in lokacin aiki ya biya zo su zo su yi aiki ba hatta maganan bara da sauransu ba su ne masu bara ba su ne wanda suke bara su je suna bara yaya a ba su a ɗauki ne ya a ba su a ɗauki mai ne ne a ba su musulmai suna da tausayi su karan kansu kafin ma musulunci ya zo suna da izza to da musulunci kara musu izza ya sake sa musu tausayi ya sake sa musu imani musamman dai wa'anda ba a san dole a bace su larabawa Allah ya ba balarabe tausayi ba a yi kabila mai tausayin su ba duk duniya ba a yi kabila mai taimako ba duk duniya amma yanzu ka dubi yadda ake bata su da yake jarida ta so su a gaba da jiyo da jaridiyo yanzu misalin ga kadara wanda ya zo kinkino aka sace masa takalmi shi na je yan kinkino din da dalla ku da duk rayi wallahi tallahi na je da takalmi na an sace ni yi adalci ko mutum ya zo aka ɗauke masa mashin ba zai je ya ce duk kinkino mu barayin mashin ba dai mashin ne ko mota ba inda ba a satan mashin ba inda ba a satan mota cinkina ba ta barranta ba yau da daula ce ma gaba ta cinkina makaranta ce ba Gama ma anguwan ne gaba daya ba inda anguwan ne ma gaba ɗaya ke da iko da ita so za mu ita za mu yi diskilitin anguwan sai an yi kaza a yanzu fa sai dai mu yi karatu kawai to haka mutane ba su da adalci in suka sake faɗin larabawa sai su nemo ɗan iska a cikinsu su dinga yaɗa shi in an tashi sai a yaɗa imrul kai shugaban yan daba a kawo an tara ba ko an tara ba eh, arfata bin al'ab gwani a neman mata a jin daɗin duniya wane ne wane ne haka za a kwafi a bada larabawa haka amma ba a bada labarin hakim ko adiyu bin hakimin da sauran ga sunan ba su da adadi ba su da adadi balarabe ne zai ce wa bawa ka zo maraikin nan ka wa in ka zo da bako ya zo ya kwana a nan ya ce abinci na 'yan taka kaga ai daban ne ko yanzu mutumin nan da muke badawa ba mu tsaya dai mun yi bayani ba da cancanta gaskiya kuma bayani ne bai ruwa ah, wannan wanda ya je aka ba shi dirhami dubu arba'in shi mai da masa da kayan shi dirhami dubu mutum haka kawai ma ya yi rawa an bashi kuɗi ballan da na je masa ga dirhami dubu arba'in ai me mike kafa bai mika hannu dawa ishe Allah ya gabata mana idan ka karba za a yanta ni ishe ah, a yanta ka ni kon kuma ni ne ba wanda ya baka tilalin a ya mai da kai bawan ko kai da ko baka da ba dole ka kuma ka haɗu amma ba kwashe na haji a bani kawai a bani kawai kai kaɗai zan yi bauta to na zama bawan ka daga yau ba ni to ba samu balar ya kawai da dai yanzu da aka mai da su abin da aka mai da su duk hakanan nan a takaicen da gaske yahudawa su ne laborori su ne ɗaukan kaya su ne menene in an yanka su ke fawa su ke fedewa su ke menene kaza haka da sauransu to shi ke nan kawai kila dabban mana sai kawai kirsa ya kama yanka kasan dai ba da ƙarfi ya zo ya yanka ba ya nuna akwai mu'amala da ake tare kuma ta watsu har ga addini ya shigo ciki kuntu fa hal yakrahu yakrahu malik lirrajuli an yanhara hadayahu gairahu ainihin an yanhara gairahu wani ya yanka masa hadayansa na ganin ana sokewa kamar da zai fice min kaga sokewa na ta dawo yankan ne akwai yanka sokewa akwai yanka yanka dauka banda shi ma akwai akaru akwai ma imata su kala na'am kara rahiyata shadidatan a ce yau an ya yanka maka hadaya ko a ce kirista ko ba yahudi tunda su suna bambanci da annan Suna ana cin yankan su su wa kana yaqulu la yanharu hadayahu illa huwa bi nafsihi ba mai yanka masa hadayarsa sai da kansa وذكر يأمت منا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك النبي ya هو بنفسه شيدة تنفى يأيانك يأيانك وجم قصن ذاك أمينا وستين كو آه إيه ستين دوكو غرشاني ستين uku. da adadin tawilin shekarunsa ne shekatun da uku sannan wannan ya yanka talatin da bakwai libin abi talib ko bi nafsihi qul haya. to hadaya dai an gama ta mutum shi zai yanka da kansa ko irin yanzu da abin ya ba a tama ko wakilki. sai dai a ce misali yanzu kaje dabbobi yawan abin ya wuce yawa ya wuce iyaka wasu na ce faddaha ya to layyafa aidan kazalika kala na'am فإن ذبح غيري هدي أو ضحي أو أضحيتي وني إن ينكا من هداياتا كولياتا أجزاءني ذلك في قول مالك إلا أنه كان يكرهه لي shin yankan ya yi min hadayan ta yi min illa dai maliku na kyaman abin da na aikata za ka yi abu ya yi amma dai ba yadda aka so ba kala na. in har wani ya yanka ma ta yi shi dai ba yadda so ba kulto fahal kana maliku ya karahu shin maliku na da kyaman an yi zuba ko an وأن يذبح النسك والضحايا والهدي nasarari. maliku Yana kyaman ainihin banasare ko ba yahuda ya yanka dabbar ibada ko dabbar layya ta musulmi ce ya zo ya yanka masa kala na'am yana kyaman kultu fa in zabaha nasarari saraniyin ka ɗauka ba na tsarin yayanka au yahudiyu a jaza'at fi qawli malik yi layya illa dai akwai karhanci ciki wa kada a ya dai munana ne fi masana kala kala malikun la tujzihu dan musulmai ce. ya kawo ya sa kirta ya yanka masa sai ya batai ba wa alaihi badaluha دولي ya وكذلك قال مالك في الضحايا والهدي آه، عند آه، عندي مثله وكذلك في الضحايا والهدي عندي مثله يا أبو نعم إيه إيه نصراني يوم ne, ai ai ne ke magana ina zuwa ba kamin wurin inda zan da kai na ga wurin eh kultu ne da yawa ta daga nan fahal mishi kenan na gan shi fahal kana malikun ya karahu an yi zahaban nusuku wadda haya wal hadaya baka karasa ba na saraniyin Hmm? shin maliku na kyaman ainihin eh, banasare ya yanka hadaya yanka layya ya yanka dai ibada ai duk ɗin ne wannan na ka ma dabban ibada dabban ibada eh ya eh, akwai dabbobin haji ne ibada yanzu na suna fa eh Hato wannan kana gyara rubutun kenan Eh, to abin da ke kafin da ai bayanan wurin bayani ne ba wurin dunkula ba muktasar ne ba kaga wanda zai kwanta muktasar sai ya ce muktasar rai zai taro magana zai dunkule maganganu kila dan pamphlet a dan takarda haka karama yanzu kaga mai muktasar ai dunkule ba yayi amma wannan ba muktasar ya kwanke ne sosai da ya kamata yawwa nusku ta haɗe zahaya ta haɗe adaya, ta haɗe menene to amma in an yi irin wannan ai ga ka dubi yadda yake tambaya kuma ana samun bambancin hukunci tsakanin hadaya da iya akwai bambanci amma min abubuwa sun haɗu kaga hadaya da layya aka samu da ainihin misalin mutum zai fafa hadaya ya canza amma ta layya sai yake canza amma bai iya canza hadaya to kaga aka dunkule su ai kaga magana ba ya tauka hmm? musulmi ne eh in ka tashi wakilci kamar yanzu misali akwai wanda zai zai wakilce ka ba sai ya gaya maka ba yanzu a ce za ka yi layya baban ka a raye da kannanka da menene karshen ta in ya zo ma ko za ku bar inda dabbobin su ke shi da malamin da ya zo ya ce ya doka a yanka wannan wannan ma a yanka wannan ma a kaga wannan an san wakili ne kai kyale